بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ما تأتين الساعة بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك لهم عذاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده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 حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شاءك قوة ترى وترمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala mace roƙon ya mana da shi da muwafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa. Muna cikin suratu saba, aya kowa za a tashi ta biyu, ta uku, amma kafin ta kuyi sallallami wa alaikumus salamu jami'an na'am. Barin faruta nesa, yadda gama. Eh, To, annabi ya wata yi ba da guda to da kana duk wanda goyi bayan kiristoci kirista ne wani walar da gamu babu yadda za a yi an ce duk babu inda musulunci yake sai annabi yana yanke abubuwa a iya sanin mu hatta yakan daina hulɗa da kowa hatta yan firamare mun karantar da su in an ce ramadana ta zo to addini ne dole ya koma wato ya karkata ya koma ya dinga tilawar qur'ani ya dinga irin abin da yake shi annabi kan sauka tun da lokacin ta san tattara qur'ani ake menene ake yi shekarar ƙarshe ma sai da ya sauka sau biyu da shi da jibrilu maganan da awa ta tsaya yau ba a malikiya na tsaya ba saboda ban tsaya na tantance wannan a malikiya ba malikai imamu abu imamu shafi'i rahimahullah an ramadana ta zo duk da rusa dakatar da su ake kuma dai ba ta an ce mutum waye imamu shafi'i ba miskidan abu ka dinga magana da mutumin da bai san abu ba sai isa wani lokaci wanda kai shiru in ka ji ana hayaniya wannan ya sai ka kalli bai san inda ake ba wannan yana yi ka tafi abun ka shi ke ma zai tsara ɗaliban ka kace musu ga gaskiya wanda ita shi zai je yi wancan wanda zai yi garo a kan zai yi jirgin larayin amma mu muna tare da Allah muna tare da annabi Muhammadu muna tare da shi a gabanin musulunci saboda haka nan banda nan a ainihin aka ana magana yana saukan ƙura'ani sau dare da rana ne ko ne sau sattin yau in ka ɗauko karatun ƙur'ani za ce yi a hankali mu dinga ji yi a hankali mu ita dabburi sauran wata goma sha ɗaya ne za ba kwa zo mu yi karatun da dabburin da su ma'ana karatun da dabburin ba ne za ba kwa mu ƙur'ani mu ba na musabaka ba ne ba za mu ɗauka ba akwai suna da aka yi wani wuri sunan musabaka to ba sunan ba a'a ƙur'ani a ce za ka karanta da ka je kowa rana in ta zo in nuna gwanin shi hmm, mu muna nuna gwanin ta ne gaban Allah ina wanda suka yi hadda don Allah ko kowace irin kira'a da kuka iya kamar ko ka ce man to yanzu abin da za a yi zan yi hadaru zan yi gaba in ka zo ka san ramadan nan muka daidaita za mu yi tafiya yanzu misalin kamar wanda na yadda da su ina suka zama suka ce to mana yanzu bana za mu ƙara jaddada harkar za mu yi saukan hadar sau kaza za mu yi saukan tartilu kaza za mu yi saukan kaza kaza amma fa ba lokaci jama'a sai ba ruwan mutum mutane yau ga iya saukan da za mu yi in ya yi maka in bai ma ba ba ta kallon ka yi? ai ta ga misalin da gaggarawa mutane ba ku misalin za ku zaɓa wa ma'aikata ma'aikata ba ba ko in fito muku iri iri don wani sai ce ba ko za ku za ba min waɗanda zan ɗauka sai min aiki ba wanda zan zaɓi wani zai zo insha Allah ba ku za ku zaɓi wani su ba ku za ku zaɓi min malaman da zan zuba a kwalejin nan ba ba ku za ku zaɓo ba ku za ku zaɓo ba illa iyakaci galiba ne ba sawa nake ana ɗauka an ɗauka an gama dama da an faɗi mutu ga shi ka shi ta shi ta shi ga irin ilimin ta ga irin ba na ma san shi a nan na ga kamun kansa na ga abin da muke tare da shi don ya je waje ya dawo yana ɗan kishe ike zama mun fi son gizo gaba mutane su dinga ganin ko namun dai namun ne fura da yau da fura da to me zai hana ba za ta zo ku shiga cikin su wayan nan ana ganin ku kwanakin can da abu yi abu wannan tsama ba a magana tsakanin da shi Ko wani haka ya gamu to ko mai raba mu guda ɗaya da mutuwa insha Allah sai dai muna fatan Allah zai haɗa mana ya shigo ya zo ya same ni na ce wani ta shiga da ke tafiye ba zan biya ba yau nake bi zan yi amma dai tun daga aje ki na kwanta kafin ma ya ba san da nake galiba ne wanda suka je suka same ni farkon ba suka je suka rasar da ni suka yasu na farko me ya wasu yakin don haka nan wanda duk ik za a kai da ke kirista ne dama ba kusa ne ba saboda kana mu muna tare da Allah muna tare da manzon Allah muna tare da gwamnatocin da suka yi wannan kokari Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna kiran ma kare kan wannan yan majalisar dokoki na ƙasa su hana aiki da wata ramadan su tsaya tun daga ƙasar Najeriya ba ta arna ba zalla musulmi sittin bisa ɗari suke a cikin ƙasar ɗin duk da kirgin da aka yi ba a yadda da su kai ba mun dai gini da wani ji haka na sun kan ya dace a watan na ba mu wannan mu shekara nawa kullum lahadi bayan lahadi ai wani hutu su yanzu tun da Najeriya ta samu yanke zaɓa a kididdigo lahadi lahadi na wasu duk wani hutu da ran lahadi da aka yi na kirista ne idan kai hutu ran lahadi ka aka yi maki kiristanci ka kai ɗaurin auren ka sai ran lahadi ka ta yi maki kiristanci don rana ce ta wasa wasa kawo shi jima a ɗaura fata yin da rasu alhamis da juma'a shi ne hutu na duniya ko lokacin da wanda ibada wannan hutu din shi ne shugaba na duniya Umaru ɗan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yake ba da wannan hutun da karofa sun kai wuce Afghanistan nan sun wuce Afirka sun kai yamma Yake to yanzu hutun da za a yi alamis da jimawa duka abun nan a raya ranar jimawa, hisa kulun na mamaki, in boko kuma zuwa ce ka ya ba da hutun jimawa. saboda tarbiyya ku je ku zauna a gidan ku ga iya abin da iyaye mata ke gudanarwa a tsara gidan a tsara yara a tsara menene gari waye da kafe ka ɗauko suratul kafi ku karanta da kai da iyaye daga nan an gama wannan shi ke nan a kan yan share-share kai ma kai ɗan goge-goge da za ka yi sauran yan aiki-aiki sauran menene goma na yi an kai ma ruwan wanka yara su ma sun gani goma na yi kowa kokari wanka ake Ka kafin sha ɗaya masallaci ya yi nan sha biyu ba sha biyu ba za a yi sallah ba ba ba karfe ka za a yi sallah ba nan za a zauna a yi tasbihi a yi tasbihi a tare. zuwa karfe biyu inda wancan lokacin ba ina magana ne na irin wajen mu ba sannan za ka gani manya ni so ya kullo daga abuwa a sana tawagarsa wanda wani daurin aure da ibani sha'awa wata rana wani dubci da ya zo daga katsina ba katsina ya eh to katsina ne amma daura ne za a daura aure ina ga angon ko daga daura ake ko ya sai dai da haka dai amma dai suna ji da auren goma malam sai ga nan na mu lokacin mu rike nan wurin da matar muna ta karatu na gaishe haka zai gita aka ce masa ya tsaya yi tambaya na ce na ta da wani tun da ban rabuwa da jami'a da kai kai zai kama da tuki malam ya sama da kai da ja baba ya ce amma dai na masa da kan ne irin katon qur'anin nan da kyakkyawar tabarma yace na zo daurin aure ne an ce a nan za a daura yace to nan za a daura yanzu ce za ka ɗauko a shimfiɗa mai kyau shimfiɗa masa daga wurin can ya ɗauko ƙwarane ya ajiye masa kafin su tashi tun daga lokacin na gudu dinga damuna ma na ce kai mu bar mu kono nan wuri bayan zan kuna san da mu ko mun ga Allah ta ta mun koma da kayan kayan kolin mu da kayan maganan mu da menene da mu duk mun tsallaka mun koma ta ya zo zo suna mai halin da ku kuma ku zo ku ta abu wannan kuma Allah da gashi da tunda gwamnati ba ta ba da hutu wanda dacewa a kai wannan hutu sai daren tsamani shi na dindindin ba jiha ba ta inda duk inda ka je har kilo dole a ba da shi tun da za a ji har kano ya kaga jimawa dole ne a yi hoton ta haɗini an kuma haka mato yanzu gwamnati kiristanci ce take aiki saboda haka nan wannan hoto ramadan da su dole sai hoto ramadan da su ai eh, eh, hoto ramadan dole ne a shiga sai ai ba ma jihohi ne kamata sai hoto ramadan ba duk tarayya sai sai hoto ramadan Allah ka Allah ka taimake mu Allah ka taimake gaskiyar akan kashiya taimakar gurgu sai tambaya ta ɗaya ta cikin gida mai ɗan zanyi zanyi ta kuma والحمد لله wala alhamdu fil ainihin yana da yabo a lahira Allah na da cika kamar yadda take gani ake yabo shi a nan duniya eh na shi da amfasa ko nemo na ga da wani lahil hamdu fil akhirati to da dan nisa to ko kadai ka ga kaya ba bai karatu ne daidai ban na ce sake karanta kalma guda ne mai kyau a kan inda kake nema. واسمعوا Kato ya yi ma'ana ma ba don zai bangorin ba da wata mai uka da mahauko? دجا ولو لم في الاكل عند ذني كان يقص وهو الحكيم قاتل كما يوم مجرم بدنا الله وحلا وهو اي مدني وهو الحكيم هو bayan shekara yau wasu ato a san mai kunne da nabi ne aka ta nema duk da ba ma nan gudun da ke nema ba fijjar ya ce abin da ranka lura da shi da aka ce annahu yudhiru li ahli jannati fil jannati kulla waqtin min azamati rabbih shi Allah yana bayyana wa ‘yan aljanna bi ahlil jannati kulla waqatin min azamati rabbih na girmaman su wa jalalihi nan eh, abuna da a kullum eh, kwanan duniya za a ce da hausa ne idan aka garka ne Allah a aljanna za ka ga daɗin girmansa banda nan kuma eh mahalicin da girmaman fa da kyansa kyan ga layi ka sauwaru banda nan wasi'atu kamalihi da yalwatacciyar kamalarsa ma yujibu lahum kamalul hamdi abinda zai daɗa wajen tan masoyi masa cikakken yabo da godiya gare shi shi nan? to na yau kunce shi duka saboda sai kunce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a to kafirai ne kafiri ya zaka bishi wa kafirai ne kafirai suka ce sai dai da gani wannan kafiran nan da ake magana sun fi kama da philosophers tunda da ba za su fasa bai da za ta shiga ma ba to wanda suka shiga cikin musulunci irin su farabi irin su ibn sina irin su wane ne haka ko ka tsallaka asalin da su fasai su afalako su kara su wane ne da baki ɗaya da yadda ma suka dauki wane ne ma Allah da yadda ma maganan bautan take a wurin su su wa'ina suna cewa ba wani magana a mutu a tashi fara ce damfara ce ka ce in an musu za a tashi saboda ka ce a gaba da sadaka a nan a lahira sai a biya ka fara ce wanda annabawa suka zo da ita dama suna kirga manyan yan damfarar annabawa mu kuma Allah ya mana taimako mu, annabi Muhammad baya ta sadaka ballanta na haƙƙi maka wa ya kashe kuɗin me zai da kuɗin a lissafi an yi lissafi na duniya ba wanda yake shi kyauta dama mutum ɗaya ne ke gaban shi amma bayan annabi ya bayyana ya shafe shi hafi shi ne ke magana sarkin kyauta shi ne wanda mutum uku suka zo neman abinci a wurinsu ya ba su rakumi uku rakuman ba ba ma ba su yi ba kashe su yi tukuna ya soke da ce kai yi amfani da wannan ya soke wannan ce kai yi amfani da wannan ya soke wannan ce kai yi amfani da wannan saboda fa aka ce masa to ai ɗaya ya isa hamsa ɗaya ma ya isa sai ce a'a ai kan da fiskokin su ba iri da ya suke ba ba ƙabila ɗaya ba ne ba wannan kabila su daban wannan kabila su daban wannan kabila su daban ka je ka ba da labari na na ba ba kabila ta ke da labu ko ka ci ne ko ka yi wani ne ko ka sayar ko ka yi ne da an ba ka shiga shi na mace amma da annabi Muhammad ya zo wa ne mutum gaba ɗaya wani mai kyauta a duniya ya mutu duka sunan faso inda lokacin da aka wani dinga daukan yana ba wa janar janar wannan rakumi ɗari wannan rakumi ɗari mutum ɗaya ba rakumi ɗari rakumi ɗari rakumi ɗari ya ba wa mutane da yawa ɗari ɗari su ku dabbobi da ke yi ba da wa, awa kai. so da kada in kyauta ne ba to ya za ka taimaka ɗan fara duk da ruwa da fara kuma wani taimakon Allah inda ya mutu har ya mutu babu komai a ɗakinsa sai wata ɗayar buhun shinkafa ita ma suna ne mu jari ne buhun don a sauƙi ike a tsaka salkati wani ɗan rabuwan kaza takobinsa yana jingine gidansa ba komai in ina so ya tara wa Kasa lokacin sai da mallaki kasar larabawa gaba ɗaya da ya gina fa sau da haka nan duk abin da ya samu da bishi sau da haka na na yanzu wannan philosophers wannan yanzu wanda aka mayar da karatun philosophy duwale ba yadda za a yi ka samu doctorate degree sai ka karanta philosophy to wa'innan su ne annan da suke da ra'ayin ainihin Allah ba zai fitar da ba suke ce cewa mutane ko daina sauraron wa'azai wa'azai nan da wannan karance karance da maganganun annabawa ɗan duka har tun annabi Adamu annabi Nuhu da annabi Musa da Isa gaba ɗaya kuma da su tunda eh, shi eh, Platon ne ko eh, Aristo shi kafin ya girme annabi isa da wajen shekara ɗari uku da wannan ina gaba sa a kafiri ma shi kafirai ne kafiri ne ba sarkitin kafiran ma shi kafiri ne wata fata ce to saka nawa kanan ladina kafaru la tafi na sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo bana ba saboda kana me ake nema ga al'umma ba kwashe kayan shi ba sai farawa yi ta fata nan fashe yi ta fashe ba wani magana in an kashe ka ba ka jila za a kashe ka a ce maka wai za ka yi kaza za a rama za ka biya za ka ba wata ta harin biya ma da za ya ya kuyi ta gagara mata kuyi ta bore madina ta kuyi ginan ku luwa luwaɗe ko yi ba shi ne sansanin abin ana cewa ma ya tsawata yi ba da aka lata addinin sa me ya kuke tsoro hakuma fadi aljiyama. to ba za ta zo ba ba hujjar ala haddi kaule wannan shine magana ita ce wannan magana Allah ta'ala ya taso da annabi Muhammadu musamman yi raddi kai. Allah ta'ala ya ce kafin annabi ce wani abu annabi Allah ya tsaya kul annabi dan gasan bala ne kuwa ce wa rabbi wata kuwa ce ka ce musu tabbas wallahi na rantse da ubangiji na da kalmar rabbi amfani da shi ba da ba da Allah ba la taqiyannakum tana zakuwa maku la ta'tiyannakum wannan alkiyama kamar yadda muke magana nan a cikin musallaci wata rana za mu tsanci kan alkiyama shi Allah dai da ya rantsi da fala da warab da wani rantsuwa kuma da wani namu ta'kidi can la ta'tiyannakum shi waye ne wannan wanda ya rantsa da shi da aka ce rantsa da shi ba rabbi ba ko mahaliki almaliku almutasarrifu alimul gaibi shi Allah na rantsa da ubangiji na alimul gaibi da tafiyar na sai da wannan kawai magana daidai ita ke ba man sha a falayobi mun sha hankalin min nazari ne je ke nazari ko ma je bincika wanda zai bincika alkiyama tabbas la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgara min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin la ya'zubu miskalu dharratin qaya zarra ba ta fashewa daga Allah muna iya bi da hanya mai sauki a ce kuwa kiyashi yanzu na cikin masallacin nan da kiyashi to da damar mu ba mu san da shi ba to amma in Allah akwai koma, ana masallacin to Allah ya san da ita kuma kamar irin idon nan nawa ina gaba zai iya ganin wasu ƴan ƙananan ƙananan ƙwarin cututtuka ne da suka yi da kaji galibin kaji kan yi su sai an hada da madubu abu da sai dai ka yi tafiyar shi ki dinga cizon ka kai ta tsofa kana kokarin ka kashe shi duk kafin a jiba jikin kai furto furto kuma ce to Allah kuma ba ta fashe masa la'ina al'arshi arshi al'arshi, arshi la ya azubu mithqalu a hannu daidai da kwayar zarra ba ta fashe ba kwayar zarra nan ka dauka ta nan kafa a fi samawati ta cikin samai ba sama man gaba ke da duk wani kwaya ya san inda yake shi ne ubangiji na da na rantsa da shi wannan shi ne wanda zai da wannan kiyama ba wanda zai samu wani wuri ya nafi yanzu da za a ce misalin a ce maka misalin a ce to yanzu zai wani ya fi gidajen can lokaci kaza yana so ya haɗe su da cikin masallaci kasan sai bai kabbara ko amma yanzu ana buƙatar yashi da za a kyautata katangan ya eh, ce to tun da har ya iya sayan gida uku nan gaba daya mu yanzu ku mu ɗauki eh ko yana gudu ba za mu zaruwa kuma ba da za mu yi magarba ita dole ce to na tabbatar maka da dama wani nan ba za shi ba wanda ba ka so ba ba murnan wannan bai sa ba kuma ba mai gano shi ma ba wanda sai dai yi buɗe ba ke jere kare ina ran da ka ga da waya shi nan shi eh, to ne yawan ne ba to ma wani Allah ba sai ya kai shi ba zai bata ba ba zai bata ba ya wani inda za ka ba musamman yanzu idan kuka shiga aikin da ya kuka aikin da ya kowanne wuri kuka aikin da ya in kuka kalli yawan kwanan kowa Allah ya san adadin abin da ya aikata Allah ya san adadin kwanan yashi ka ɗauka kan kare guda nawa ka ɗauka dutse nawa ka ɗauka wane ne guda nawa ka ɗauka Allah ya san. amma shi wanda ake yin aikin wanda muke shirin mun ɗauka masa shugabancin masallacin ba zai iya sani ba duk sa idan ba abu da ake mata buhu zumunci nawa aka baka ana ba. domin zumuncin mu ɗari da biyu ne ko ɗari da hamsin to amma ana cikin aiki za ka ga wani ya faci idan mutane ya wurin da kan shi ni ba san ba wasanni. wancan ya ɗauko na ashe kai kai kai kai kai ba wannan ake ji wa ja wannan ma fashi a to ba an ce ne a kawo shi wani a kawo shi ya ce to kamar sunan shi kafin ka kafin ka farka kuna ta tabbace da idan na wurin su ya shi kawai kuma aka masa teburi wurin kashi ba ka iya sanin ka ke buhu kana yanzu wani nan ba ka sanin buhu kana sai dai a nemo takarda wanda aka sayar amma kan an fasa sumunci to ai sumunci ya isa ke ko bai isa kamar ni a haɗa da wasan da zai isa ni ni ma ije ya kame a cika ce wanda to to ai wani fashe ma da kwaci wani na kwanan da zai dole ya ga masu fashe ciki so saboda in ai za a aiki dan Allah haka yake to wannan ainihin wani abu wannan kwatanta yadda ba wani abu da ke wa Allah don haka in yake zai da mutane kila tunanin wancan philosopher yanzu wa'annan mutane ya tsaya na wasu ya fata ta hankalin da kansu ko sai aka ce kai aka ce ka dawo da su walakin ardi haka ba wani kwaya da yake bace masa a kafa ga tabbas mu'ajiri na kasasu wannan ba za su ba Allah ya fi su Allah na faɗa da Allah ba zai yi ba man adali waliyan ba faƙar azanta hubbil hazi yaya wanda ya tashi ce zai faɗa da shari'ar Allah gaba ɗaya wata tambaya da masu hankali ke yin ta in kana gaba za ka ina jirawa shakku mai ba ba ku san shi ba eh? ba eh to inda da wanda zai iya faɗa da da Fir'aun da ya faɗa da Allah yake ana rabbukum al'ala ai ba shi ne da iyalansa ya faɗi wannan maganan ba kasan da ba gayawa tun da kuma galiba da yin wasan akwai magana ta da iyalan ka dai musu kaza kai da ɗaliban ka dai musu kaza a a kasar ce gaba ɗaya ice wa mutanen kasar ma alimtu lakum min ilahin ghayri ni fa ban san kuna da wai wani Allah Allah da ake masa da'a in ba ni ba a majalisar dokokin da ne yace ya kira ministan babban ministan sa Haman yace Haman yace ra ibn Lisarha ka gina min wani fila wani gida in dinga hawa in dinga hawa ila ainihin aiki ta ce a gini nasa ya taba sama saboda li'atta li'a ila ilahi musa ina so ne in dan hango ko hoto in ɗauko Allah nan na Musa wa inni la azunhu ba? ya kafiri fotokofi kasar sai aka kora ta akan haka sai isa masu hankali da suka karasa tarihi irin tarihin ganewa ba tarihin labari shafa labari shi ba sai su ce maka sun habawa ne ina fir'auna ina fir'auna ba abin da za ka yi in ni kaɗai na ne ka faɗa bi ma an ta ƙaru sai ka yi min abin da kake iyawa amma in wannan addinin ne da ake kira maza zai ce na faru ba za a iya rushe shi ba ba mai iya rushe shi saboda haka nan haka wallazi ya za'u fi ayatina mu'adi kafa su ne ba za su iya ba ba an da za su har masu ta gaba ya wuto ramadana ba yara har amma su za su ce su daina kafa yi ko har sai yara su ba nan an yi wata kwallo ba a wani musu fata ba su sha ruwa ko duk saboda irin wani na maka tattara su bai da kyau ni ta amana tattara su ko dina mai kamin ma irin duk ba ku yana amfani in kuna fahimta abin da kuke ciki ku kawo ko tsaya ku fahimta mu muna da su wa'inda za su yi addinin ku tsaya ku yi abin da ya waje ba gare ku samari yanzu ba ku da komai dukkan ya kwata ku a eh, rikin eh, da duk aka ja aikin ba mai da hankali wani a tsara ɗauki kora ake korowa ake wartakowa ake kamfowa ake menene yake ta tafiya jajina kai bokon ka gama babu ne babu aiki babu aiki sai mai hanya ya shakhsiyati kuka ya ƴaƴan sunana ana jiran sa in ya zama aka ce ko za ka rike nan ka rajar ne zan yi nan Allah sauƙaƙe ne ka shi kenan ya ka bari za a duba wani wurin ne. na wani kanan masu faɗa da na kasa sun ula'ika lahum azabun wa'annan masu neman fasa tsarin Allah to wa'annan mutane suna da irin wani azaba ba ta da alim da na wuta ali ne mai raɗaɗi ko kuma dai na azaba wannan su ne ayoyi guda uku da ayar ta uku ta farko a yau amma lamma bayyana ta'ala azamatahu bima wasafa bihi nafsahu lokacin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya nuna girmansa saboda abun da ya siffata kansa da shi shi ne kaza shi ne kaza alƙadi wa kana haza mujiban li ta'zibihi wannan girma na Allah ya wajabtar da girmama shi wannan ji abin da haza mujiban ya wajabtar da li ta'zibihi girmama Allah wa taqaddisihi da tsarkake shi laysa kamithlihi shay' wal imanu bihi da kuma imani da shi don na man min hasal ilahu wallahi illa ilaihi muna tabbatar maka babu wani wuri da za ka iya gudu daga Allah wallahi sai dai ka dawo ga Allah kuma ka gama dawowa ga Allah ba hanyar da za ka bi ka shiga wurin Allah yarda da kai sai dai ta bayan annabi Muhammad in ka bauɗe wannan hanya ka gama a asara duk wata hanya da ake bi a kai ga annabi muhammadu an daure ta duk a rufe ta hanyoyin annabawan nan kaf a yanzu hanyar annabi ɗaya ya rage shi na ƙarshen zamani shine annabi muhammadu in kana ma yin wani addinin duk ma abin da kake gani kana kashewa a cikin duk abin da kake gani ka mallaka a cikin duk abin da kake gani kana da karfi idan kana shirme ne Allah ko kaka a zo muka magana tambayar labarin fir'auna ina fir'auna kai ba fa fir'auna ne kadai ba ina na marudu shi ma shugaba ne na duniya har suka dinga fafatawa da annabin wannan zamanin annabi Ibrahim wancan fir'auna sun buga da shi da annabi Musa wancan annabi Ibrahim hatta kai ina cewa ko kai Ibrahim menene Allah nan na ne sai yana marodo na falsafa ko kuma ga ke mutu shi wannan ma a yasa kuma ga ke mutu ko na wani da kai kai mallan zan maka gumaka na filin man da su yana yana da suke zan kan maka gunkin aristo gunkin aflaton gunkin kaza na ke yi wannan da su dan ka zauna karantar da yara su wannan shine arne da ake gama sabai aristo wannan shine arne da ake gama aflato wannan shine arne da ake gama kaza wannan shekara ta kaza wannan menene sai ta kaza wannan ga bautan sa ga lokacin da aka haife shi ga lokacin da wasu ta kashi bautan gunki har yi zama abin da ya zama yau shine a duniya ake ji ake ji ka zo ka ji shi wani dole su darawi su bai yi duk saboda haka nan babu hanyar da za ka bi da sai dai wannan hanyar wannan hanyar da ake magana lalle ne ta kare shi ko kuma al'ima da bihi bangare kakka ga kai shekaru da yawa shekarun ka sun ta karne ne ne ne su ar-rahman ar-rahim sunan shi da ganjin kayin duba shekara 70 duk fasahar ka ta kare a banza duk wani ruwan jikinka ya kare a banza a yanzu sai dai ka ci sai dai ka sha kai dai kai mace kai dai ranar shi za ka nemi magani amma duk da kanka dawo da Allah sai inda ka kake kake ko kuma ya yaudara ta kawo ka abinci ya kawo ka Allah na sani kana ganin iya eh, lallai in ka zauna kana musulmi za ka dinga da samun tarofi shi da sauransu wannan kona ka ذكر أن من أصناف الناس bayan an faɗi haka dole a girmama Allah cewa daga cikin nau'ukan mutane ta'ifa lam tuqaddir Rabba. akwai jama'a ba su darajanta ubangijinsu ba shi ubangijin da ke kada a girmama gungi amma ba a girmama Allah ba suna ba da labari masu zuwa da zai wahala ka ji a bautan waɗancan waya ta yi ƙara ka ji fa to su an da auka ba to me haram wani lokaci kila har liman za ka gani an fusa ana rawa a cikin jeji ana wasu sosai to tsoho da tsoho na tafi tsoho na menene to sun waya ta yi ƙara ne to amma suna tsarkake ɗakunan bautansu daga waya dai eh, na buga wa oga waya ai kai kai yau za a bai daukan waya daga karfe kamar zuwa karfe kamar amma kai ba kafan ɗakin Allah ka ba wanda Allah ka na hakika ne na gakken ne illa ya kaci mutane da suka kamara. an ya dace ni na yi mamaki sai ka iske na cikin masallacin nan ba su kai ganin girman masallacin nan ba irin yan wajen masallacin wallahi wani saurayi ya burge ni duk inda yake burgewa ta ya saurayi burge ya burge ba yaro ne eh to saurayi ne ni ji a gari ni saurayi ite eh, wani yaro ya bi layi sai ya tafi gida ya gan shi ike kai daga ina kake ba zan ba ta jihar ba daga gari kaza ne yake to ba ko ne me ya kawo kana ke na zo karatu ne nan yake to shi kenan ga ɗaki ka dinga kwana ka dinga shiga can wajen matata kullum kana kwaro abincinka na ce na gode ina zaune haka ina zaune haka Ma laran na kawai sai ya bayan da rana fa nan ana layi sai zai ta da shi a tsakiyar falon ina ka samu inda wannan makullin ka buɗe ya ce gashi ya ce to yanzu kai ba zan yi alaƙa ba gaskiya abin da zan maka ba zan doke ka ba ina ganin girman ka ba zan kai ka inda za a doke ka ba ina da inda zan kai ka haima dukkan biyar amma ba zan kai ka ba abin da zan maka guda ɗaya mu je gaban malam sai taho da shi ya zo ya tsaya kawai malam dan Allah ka yi min zai karo dan Allah na ce ba na tashi na je na same shi ita ka san wannan na ce eh, yanzu ma ta farko na sai ce ina ka samu makulli makullin da ke hannunka makullin ina ne ce makullin wala ka ji malam na ba shi ɗaki kwana ban san yadda ke ɗauka makullin falo na ba da yanzu da shi kashiyan falo kada ai maganan ya da ke kaza ya ba zai kaza haka muka yi da kai ta tattare ka nemi makullin na ka shiga min falo ku yan masallacin nan ba ka san kiman masallacin nan ba yace wallahi mu samarin anguwan nan in muka da'awa daga duniyar ku komai tsakar dare muna karya kwana muka ga masallacin da kina kashewa muke sai mu kashe muna neman Allah ya fara abin da muka wani yi mu wuce su ko da kake da nake ta sani ba malam na je gaskiya ban ka mu wuce mu je ba da fa sai ba za mu sa daga nan ba mun fitar yau sai ga ɗan masallaci ka shigo cikin masallaci da waya abu da ke mu ba mu yi da yake faɗi wa kan ɗin mu ba mutanen kirki ne wa sai dai kwaita na kowa lashi da to da sanan kai ya kwashe ka a takaice kowa zai gini ma ya nai da shi nima dai iyakar da aka tsaya nan je kwashe ka ma kayan ka ba zan hango ni dai dai abu guda ɗaya yanzu tun da ka irin wannan cin mutunci ba zan iya zama da kai ba ko ba zan iya barin ka kadinda da zuwa ina ganin ka ba ana ganin ka ba tun da ba da iko hukunta ka ba zan iya dukan ka bulala kaza ba ba zan ce barin yanke maka hannu ba ba zan ce bari in maka kaza ba duk wannan ba zan iya maka ba dan haka nan wannan mutum ya zo kaza da abin da ya aikata hukuma ko kai shi shugaban o ya rubuta ba zai ƙara zuwa wannan masallaci ba kuma yanzu ba a ƙarƙashin masallaci yake ba sallah in ya zo wannan wani abu ne daban ko wanda ba ko sai ana sallah ka je kai sallah ka buta amma ba ka da alaka mai karfi da masallacin ko ba zama masallaci kake ba don kada wani abu ya faru kamar irin wannan ya taho ya zo ya same ni shi malam gashi gashi a kai masa abin da zaka iya yi ذكر أن من أصناف الناس طائفة أمتى ما أقول jama'a. mutane ba iri da yake ba lam tuqaddir rabbaha ba ta darajar ta ubangijinta hatta qadarihi wa lam tu'azzimuhu haqqa azamatihi bal kafaru bihi sun ma kafinta da shi cewa suka ce babu shi ba tukuna wa an karo kudaratahu suka ƙaryata ikon ba ala i'adatin amwati bisa dawo da matattu wa qiyam sa'a da tsayar da alkiyama da za a dawo da shugaba da wanda aka shugabanta a yi musu hukunci hmm. menene a ah, baya ba irin nan ne ba ba wannan ne ba wancan wancan kuma wani rikici ne daban eh, ba nan ba ne ba wa aradu bi dalika wanda ai kaga wancan masu ce ya rasu ba ai akwai shi kenan wanda su ce babu ne fara fara kirkira sai kawai wa aradu bi dalika rusulahu suka yi fito na fito da wannan wa manzannin Allah qala wa qala alladhina kafaru ai billahi wa bi rusulihi wa bima ja'u bihi da abinda manzannin nan suka zo da shi fa qalu bi sababi kufrihim la ta'tina sa'a wannan cin mutunci irin wannan karan gama da Allah ba za a yi aljiyama ba ba wata aljiyama da za a yi tsoro in ku ake yi ku karanta za ku gama ganganun su ai me yake da sa ai ma hiya illa ad dunya kaga din falsafa ba wata ce ba illa rayuwar mu nan ta duniya mata su haihu ƙasa ta hada. na mutu wani haya amara Allah rasulahu Allah sai ya umarci sa wa wannan mai wannan magana a cikin jama'a an ya rubuta kaulahu ya soke magana su wa yi ويكتب على البعث يرنقي في القيامة وأنه سيأتيهم القيامة دعوة كل شك بابه لا ريب فيها واستدل على ذلك بدليل من أقر به يهجة على ذلك بهجة من أقر به ولا يرد به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة واستدل الهجة على على ذلك بدليل من أقر به دون دليل دعوي الله تلزمه يا زمان تولرسا أن يصدق يقصد بالبعث ضرورة وهو علمه تعالى علم الله الواسع العام داود أبو داود أيوة يا الله ai shi kaga shi ba haushe tuntuni da shi da jiye ne sai ce in hmm, ba a bari a kwashe daidai ke ba Allah bane wannan Allah ne za kwashe duka ba abin da zai ba sai shi kaga zan ba fa qala alimul ghaib masarin gaibi ai al umurul ghaiba abubuwan da suke koyi aini an abasarina wa an ilmina fa kaifa bi shahadati ya ya abubuwan da ake gani na koye ya san su ya nazari sun ma aka da ilmahu ya karfafa sanin Allah ba kala la ya azabu ai la ila eh, ya kibo an ilmihi mithqalu da. daidai da kwayan zarra bai bace wa ilimin Allah fi samawati wala fil ardi ai jami'al ashiya dukkan abubuwan. bidawatiha da jikinsu wa ajza'iha da su Allah ya sa su ka mai me yake da suna mai bakin naka ba dan uwancin kan kiyashin yana da gaba yana da An ji to wanda ma kiyashi ai a hanjin kuma wannan ba shi ne madubin dubaru ba ko na iya ganin hanjin kuma ya kamata wanda ba je eh, ya taba kai da wata kuma daga hanjin ya ga menene to amma dai gashi gashi gashi gashi to amma Allah na kallon to wai da wanda mutum zai ga hatta asgara ma ya kono min al ajzai har mafi kankancin abin da ke kafa na na sassa wawar matakilu min a shi ne mizani nauyin yaji mizani na wazai wala asgara min zalika min zalika zarra kenan wala asbara illa fi kitabin mubini ai kada a hata bihi ilmuhu ilimin Allah ya kewaye shi ya kare shi wa jara bihi kalamuhu alkalami ya lissafta وتضمنه الكتاب المبين للتافه بيان يا تتروه يكتب المكافأة عند متعلم موات بلتنا أظن كتلين قريب ya zo gunje wani bawan Allah ga dai lokal gannan guda bai ce game da wannan to nan da kuka magana na yake ta bibiya yake ta bibiya yake to akwai lokal gannan din yanzu dai faɗi magana kuna jin to ai nan kawai abin da ya nawa Allah alati wa lɔɔku ma fos falati la ya fa an ilimi yi mi ka lunan ra na dede da kwaya sarra ba ta ma ce a ilimin ka fama tuna ha yaya mun bai kai zarra ba fi jami il au ce a koya ba da mun da bai kai ta wa alamu matan kusur ardo min al'amwati ya san abin da ƙasa ke cinyewa na daga mutattu tunda yanzu za ka ga ƙaton mutum an rufe shi ko katon sa ko katon ne an bude shi kafin na gina sai ka gaba ka dubi yadda ƙasa take cin abubuwa musamman amwatu to duk abin da ƙasan nan ta cinye Allah na sane da shi gobe kiyar da ke fito da shi idan kila ake maka dabba ce an cinye dabban dabban ta shiga ciki ta zama jini ta tace ta zama wa ita an je an raba ta wani abu ya zama kashi daga ita wani abu ya zama kashi daga um, gashi wani abu ya zama kaza daga gare ta wani kuma ya same ta gaba da shi mai nan kwarai ta cinye ta to duka da ta farkon da ta wane ne Allah zai kakkanta so zai da wannan daga wannan zai da wannan daga wannan zai da wannan daga wancan wa ma baka min ajsadihim da abin da ya rage na jikunan su qadirun ala ba'athihim yana da ikon tayar da su min ma fi auna a laysa ba'thuhum bi ajaba min hadha al-ilm ba ka gani ai mutane ne ko magini ne izo zai yi gini ko injiniya izo zai yi kaza sai ka ga yana kai kaman wasu lissafin lissafin banza ke yi daga wuri kaza faɗi zuwa wuri kaza mita wuri kaza menene menene zuwa bakin hanya kaza kaza eh wannan eh abin cikakke ne ta ta tsakanin ta da kaza zuwa kaza daga nan an duba zuwa wancan wurin kaza wai kai ba jiri aka ce ka zo kai wannan mutanen sai muna wannan lissafi ce zai zai ce malaka nan zai ka huta in na gama zan dawo shi ya san amfanin kayansa ko ka ce rabu wannan gwaje-gwajen ka rabu wannan kawai a kawai igiya a shafa nanti fitar da gini da ne yace to ginin zai zo da yake babu wannan kididdigan an sai an gama wannan kididdigan kam sannan za a dinga ɗorawa a kan ɗora ginin ma a yi tak ada kaga an yi kuskuren kididdigan da aka yi an shiga na wani dole yanzu a kwance to Allah ya riga ya yi wannan sama da haka sai da yi duniyar fa shekara dubu hamsin tana aje da duniya da lahira a ciki da halittun da ke ciki da aikin da ke ciki da ciyawar da dukkan abun da ke ciki a takaice ba a fara gudanar da kawai ba sannan aka fara gudanarwa a ne sannan ka ce za ka ga wannan wayo sannan ka ce za ka saba wa wannan hayi ke dubawa aka ba'athahum bi ajaba tashin su bai zama abun mamaki ba ainihin min hadal ilmi al daga wannan ilimi ke wayayye فهو ثم ذكر المقصود من البحث كان saboda me za a tashi kiyama don halayya girman Allah ka to sannan sai aka kawo mana manufan tashi zakar al manufan da ita aka ce za a tada mutane Allah sarki na ma mu rike ya laita ko ya laita na ilma wa nu'minu ilmi wa na'malu على بسعة هذا العلم فقال ليجزي الذين آمنوا ذاك أكيدهم افاكا ومعصوا إيماني بقلوبهم وصدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا جادا جسكتا ونجفتي وعملوا الصالحات سكي أيك نذري تصديقا لإيمانه أولئك لهم مغفرة لذنوبهم laifukansu Allah ta baraka wa ta'ala zai ba da umarni a yafe su a rufe su in aka zo kan binciken su bincike ne za a yi sosai amma an ce a rufe sai kaga an yi haya haya fawa takardu an kyale tunda Allah ya ce a kyale shi kawai a gaishe aljanna duk ma wani matakai da aka ɗauko an haje su bi sababi imanihim wa amalihim bi eh, wa amalihim yandafi'u biha kulla sharrin wa iqabi wa rizqun karimun banda nan banda ya wa fa wancan mun aka ko ka sai murna sai dai dangi su kara su tara ma dangi su dara ma abinci amma wannan Allah zai baka abincin da bai karewa rizqun karim ko mai kyau bi ihsanihi ya nasulu lahum bihi ainihin zai samu ta dalilin kullu matalubi wa marbubi wa uliyati na biyar eh karshe eh, kenan walladina sa'au fi ayatin Lallai mutanen da suka yi aikin ba ta hanyoyi ba ta shari'a ina munafukai ina arna zalla wannan munafuki ne ana yin abin da shi amma kuma yana bi yana soka kaje to da ce za a ce masa wallahi baraka ya mu'ajiru ba za su iya ba wanda ya fara da'uwa sai ya tsorata nan an kulla ma can an kullo maka nan an bayyane ne wannan nan an haka rami ana nan za mu fashi a cikin mu gunne nan sai ka ji tsoro sai ka tsorata to ai abin da kuke ma ba kai ne ba kai ka saurare su mu ba mu fito ne ba sai da muka shirya ba mu fito muka faɗi maganan da muka faɗi ba sai da muka fanta eh yaran kana wasu kan ce murucin kan dutse hmm? bai tsawo sai da shirya to ita dai riga da yanzu dai akwai aiki guda in Allah ya kai mu yaushe ne muruci ke fara ita wajen ka ya bayan an yi ruwa ƴaƴan wannan abin shiga kasa sai na za mu je da kai muka je gona mu fita mu ga ɗan tsira mu ce kowa ya haƙo na shi wanda zai ka haka ka haka ka haka ka haka ba nan tana iya ce kusan tsawon kafa biyu ko uku baka gano kafa ba sannan ka ciro shi to shi ne ake ci wannan murocin da kake gani to yana yada kan dutse ya zaro ta ina za ka haka akwai ce sun rai sai ka zo da gudun wata dagi da shi sa ɗinka ka ka falle ka ka falle Yanka da gaji ka rike Allah ya mu gobe ka dawo to wannan ai kwallo wanda ta bi neman roman dutse da ya fi ka hmm? wanda ya kure zai sha mai ne roman dutse to shi ne galarin da aka samu aka daki wata marmara mara da ikon Allah da ta tsaye sai ga dan wani ruwa a tsakiya yi ko da gudu ya ce wannan shi ne roman dutse sai shi ne to wancan ya fi wancan wannan sai sai Allah ba za ka iya ba ba ba ba abin da za su iya maka dalili kana karkashin Allah Allah ya baka garanti kai mai kira zuwa ga addini cewar Allah na bayan ka eh menene man adali waliyan azan ta bil har. duk wanda yake zai faɗa da mai addini to ya tabbatar da Allah yake yaki yaƙi ku da Allah su fir'auna ma ba su iya yi ba na marudu ma bai kai labari ba balle bukta nasar balle dai manya-manyan Allah ga su nan wallafi na sa'au fi ayatina mu'ajirina la yastati'una ay sa'au fiha kufran biha saboda sun bata da don sun kafirta wata ajizan liman ja'a biha kowane wanda ya zo da su don akwai wanda zai ce ga kwakwara ƙwarani don ka ce ka samu kwakwara ƙwarani wa ka kure Allah a wannan ayan ta zaba ai wannan matsala ta zaba ai wannan wannan ta yi kaza wata ajizan liman azzalaha da nuna gazawar wanda ya saukar da ita kama ajazu fil i'adati ba'da mawt kamar yadda suka kasa dawo da mutane bayan mutu na wannan ma ba za su ba yadda suka kasa dawo da wanda ya mutu to da eh, eh, yake da suna wannan ma ba za su iya hana addinin Allah ba kada ka ji tsoron wata kura, ko wata menene ko wasu gawa ko wani wanda ne a biyu wani a ga hatsarin gida ga gini fata a kashe da ke na ai ba shi ne addini ba mai addinin na nan shi wannan aiki yi. ni ma ma'aikaci ne na bukatar girin haka ula'ika lahum azabun min rijzin alimi ay mu'limin li abadanihim wa qulubihim to akwala wannan shi ma nazarin an ba ku shi sai gobe alhamdulillah da rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله